ko walan ma kanar jawharatul kamali ko a da hamsin ne kwan da nan ya sittin da biyar ko to shi kenan wa kala doktor a taƙiyar dini kenan walan ma kanar kamali jus'an min alwazifati tun da wani jusu ne na wazifar al-mafaruda. wazifa ba ita ce ta dole ba ala kulli tijani duk ba tijani wajibi sai yi wazifa wa kana la tuqra'u illa bi taharati wai ba a karanta ta sai da alwala alma'iyya latturabiyya ba a karanta ta da tsarki na ƙasa wajaba ala ajaza ya wajaba wanda ya kasa samun ruwa an isti'malil ma'i aw lam yajid ma'an ko bai samu ruwa ba imma bai iya amfani da ruwa ba ma bai samu ruwa ba ma an ya kara a badala ya karanta maimakon ta 20 na marra min salatul fatih ka kenan jauhara tana gaba salatul fatih wa fi dalika tanaqudu akwai duka da rana la yakfa wa bayanuhu anna salatul fatih kenan hiya afsah salatul fatih ita tafi fasaha fa lafzan wa ahsanu ma'anan min jawharatil kamali لأنها صلاة الفاتحة من كلام المتقدمين كما سبق تندع صامب ألين تأتكين الشفاء وقد زعموا أنها أفضل من القرآن سنفتي تافي القرآن ومن جميع الأذكار بأضعاف مضاعفة fama baluha tuqra'u bit taharati turabiyya to ya aka ake yin ta da da tsarkin eh? ta fi me ku ta fi ta fi duk wani zikiri nike baninki kuma ga ta ana yin ta da da alwala da tsarki na kasa wa ita ku jawhara alati hiya duna ba ta kaita ba fil fadali bi marahila la tuqra'u illa bi taharatil ma'iyya wanda nuna addinin su ne saboda in kai kake rubutu sanar za ka manta kayi magana na kata warware a can an gane warwaran ai waccar fiyayya za a yi yayinta da tsarki na kasa ga ta wannan koma baya ba a yanta kuma da tsarki na kasa ya da ruwa wa yuqra'u tijaniyu ba tijjani kan karanta iwadan an jawharatil kamali ko itinatai asharata marra ita jawharar kenan ashirina marra min salatul fatih فأنت ترى قاشي كي كان كاللو أن المرة الواحدة تقول من قراءة جوهرة الكمال نكرت جوهرة تعدل أكثر من مرة كو تعدي دي صمد صوت ألا بم ما كان سكو الساهي ما دولا إن الساهي don sun karaba ashirin da goma sha biyu na zai baka wasu fana ka sa ishirin ɗiga abin da misali ka sa ishirin karaba ta sha biyu ɗaya za a samu da wasu tallafi aksara min maratin wani sfin min alfati wa zalika min nisbata ishirina ɗan karaba ashirin ila itina ashara kenan su suna rubutun kamar ko ba sa tunanin wani zai zo yi musu karatun diddiki ne ko ya haka ne hatta ita kansa rabon goni da goni mara kan gado sun da rabu a ya kamata kila ko gado da allura da shi kira da sai dai a yi wane ne an samu tabayuni ne koya sha biyu ko sha biyu nawa ne a ashirin ɗaya ne yadda ta shiga ɗaya tare ne nawa takwas nawa ne a sha biyu ta rage wa? hudu nawa ne a ashirin biyar nawa ne a takwas a ɗan eh? ta rage biyu uku to uku ta shiga ashirin za ta rage daya ko eh ka bi ka fara bi sai ka samu inda zai zama mutumi karshen ta ko dai baka bayu ne ko tawafu ba zai ma ta tawafuki ba da za ta shiga tawafuki tun da ta shiga ai sai dai da wuya ta yi ta bayu ne zai je sai dai sha bi na sarar shirar to sannan kira nan bobi na za ta iya rabuwa a ba da su kulle da wuya da gagu wuya da musu kanan su caka don haka nan in ka duba balle-ballen kansa ba yi shi kan ilimi ba ila isna ta ashara fa in kunta ayyuhal qari in kai shi malam kenan isa da mace da in kunta ayyuhal qari ya mai karatu littafin ya masu tuhufa Na cikin masallacin nan ko ko na duniya in dai kai dan tijjaniya ne tijjaniya fa badir ila al-khuruj ka fita kawai shi ne kuke yi a ilmance inda ka san jami'a ne to kai kokari ka zubar musu da kan su min kace wa aksil qalbaka minha bizulal al-asbi ka wanke zuciyanka da ruwan dadi Me ruwan dadi min kitabillahi wa sunnati rasulih tunda bai kamata ba matsayinka mai hankali ka shiga wannan barangwajen a ilmance ba hayaniya ba wanda ya san ka wa in kunta mu'afan in ku dama baka tijaniya minha fa hamdillah ala afiyati sai kai magana da ibnu kayyim ka gode wa Allah da bai jefa ka cikin wannan rudanin ba ka tausaya musu sannan ka kalle su da idon kuma amru bil ma'rufi kai kokari ka tsamo su daga ciki in ka kalle su ka gode wa Allah da Allah bai ka tijani ba eh, kuma sannan kata ke kallon su da sigan jin kai amur bil marufi ka je kai kokari raba su zauna cin jami'a ya karfin ka wan ba zai tarika ta yi turki kulle dari koki kaf ka watsar da su kowace ya ka ko karta inda za a ce ke nan wata ke malar tarikin muhammadiyya ka dogara ka tsaya kan tarikin muhammadiyya allah ce kalin lafi ta'ala fi ha fi ka kama tarikin allah inda yake cewa Allah wistaqamu ala tariqati la askainahum ma an gadaka abunda za su tsaya akan wannan dariqa alqur'ani da su la askainahum ma an gadaka wa idza am'anna nazara wannan ina nan cikin hadiyatul hadiya ko na ga ya bada shago arwa ko ne aka sake nan ya ce juz'i na shago shafi na go ɗari da goma sha biyu ƙarshen ta zakatar da shi ba aka yi ba hmm? wannan ɗin na nan wanda muke yanzu cikinsa to bari mu yi amfani da banza ta ke nan ba sai mutu ya wahala ba talatin da biyu ko ɗari talatin da biyu da uku ne ko zan ba kawai sai mutum ya je zai nema idan ci gaba da cin azaba wai za a ma'annan nazara idan muka tsaya muka kalla da kyau imani ka sa ido kai kura ido sosai fi jami imajara cikin duk abin da ya gudana min alkalami hada hadhihi salawa mai magana na doktor kenan doktor ne gari yanzu albarnawi albauchi nuduriko annaha za mu gano lalle ita wannan magana ko min jumlati ta shekh tijjani daga cikin kokarin shehu tijjani ne lil itiyani bi tashari'in jadidi ya kawo sabuwar shari'a tun dama addini tijjani ko dinin jadidu kokari ne na shehu tijjani kawo sabuwar shari'a مخترع كركرري يميز الطريقة التجانية عن دين الإسلام إن ذا بمبن طريقة تجانية دقا دين المسلمين تمييز محكما أمين تتشم بمبنشي ولذلك قال الدكتور يا كما جدا دكتور أيضا ومعنى ذلك أن من كان فرضه التيمم وند واجبين سيئة ماما لا يجوز له كنا أن ينتقى بجوهرة الكمالي كو wanda wajibinsa saboda bai da lafiya ko babu ruwa bai halatta ya karanta jauhara wa in kana ya juzu lahu an ya kara a kullahu unzuru ya halatta mutum da taimako mai karanta qur'ani daga bakar hannasi ko daga fatiha hannasi an ya kara a kullahu wa an yi salli salawatar khams zai saloli guda biyar fa ta shari'un jadidun amma ita ita jawhara ta wuce taimama wastidrakun ala Allah yi wa Allah gyara ne Allah ya manta wannan bai faɗe shi ba shi shehu tijjani ya kawo shi wa rasuluhu manzon Allah ba duniya bai faɗi ba ba wani zikirin da aka ce baka ka iya karanta shi da taimama ko wannan ai marufin hatta inda lawamu har mu awamu mu san haka yaya malamai فإن شريعة الله شريعة الله تجعل الطهارة الترابية تكما يتسألكين كسا كالمائية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم السعيدك وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشرين سنة كنا مثلا الله بشكر عشرين وإذا وجد الماء فليتق الله ولمسه بشرته ai kaga dole kakan karanta sharri inda zaka kara riko da addinin ka yanzu za ka san in eh, lalle addinin musulunci gaskiya ne shine abun da ake kanta kaje kana karatun bulugul marami kana karatun umda za ka kara riko da shi don in ba ka san irin wannan ba ka san ma ana sukan abun ba hisa ake cewa za a rusa musulunci gaba gaba a kwance shi a zubar ran da aka samu matasan da suka taso ba san jahiliya ba to ai kaga haka ne yanzu kaga rashin sanin wannan abun in ka karanta wannan ka kwatanta da abun da wancan ka karanta sai ka kara riko da sunna ka kara watsi da wannan yi isa karanta irin wayannan laluri ne abu ne da yake dole don in ba haka ba a addinin za a rubuta shi hmm? Thank <laughs> ai tôi ya ra ka yi da su mà em to eh ma'in to abubuwan da ga suna ne ka rasa ma inda za ka wula ba za ka yi ta wani lokaci kamar ka haɗe zuciya ka mutu yallahi ba don kana kallon ma'aikacin ba wanda suka yi abu da suka yi to wallahi ka abubuwan nan da ya to amma dai ku karan kanku yanzu ya zama waje to ko waje ka goro sallama na kuma abin <laughs>

ala ayyuka to amma dai a je a sashi a zauruka ko yanzu ya zama da duri ko da za a gwamnati je ya sata a sa shi a zauren sa ci gaba da zawa. ba damuwa Allah zai daga shi tunda Allah ne kan yi abin da shi kan kawo usulubin da ake duk abin da muke yi Allah kan taimake mu mu kullo ta kaza Allah kan taimake mu mu kullo ta kaza Yeah. ya wana a wani wuri aka yi shi aka sake eh eh a yayin tsawo ba zai ɗauka eh. ai karami ne <laughs> wannan yanzu wannan gaskiyar gonin sannan sai yana da yawa yana da yawa eh? Eh? <laughs> za a yi amma ne yanzu dai ba a tafi a kan za a yi ba kada wani je zai dauko gonar sallah an riga an gama shirya gonar sallah an samu watannin da ake ana binciken gonar sallah amma an riga an yi nisa a kai kai dai a dai bashi da ya shiga layi eh na dai san yadda za insha Allah a dai bashi Allah ya zaba mana mafi alheri eh, na ji a ce gaba yanzu ba ku sani ba kuma gawa kuke magana da ita ya murin a eh gwazon da ba za a yi da ni ba amma dai dole a yi hanyoyi daban-daban za a bi ta kaza za a bi ta kaza bai kamata mu kwallafa ran mu abu daya ba za a bi ta kaza za a bi ta kaza za a bi ta kaza amma dai yana daga cikin abin da za a yi insha Allah za a san abin da za a yi eh hmm. sai ya nuna wani ƙarshen mashin tijaniya su ba

eh kai ya isa ka رواه البزار من حديث أبي هريرة وصححه ابن القطان وأقره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام حديث كان ومفهومه أن من لم يك من لم يكتفي بالسعيد كو وند بيودات لك أصابا في عبادته لله تعالى ولم يعتبره بيت أو كي قصنا قدوء أبا falaisa bi muslimi to kaga wannan ya sake tabbatar da tijaniya wani addini ne daban sabo faqad arada haula'i su ina sun so an yarfa'u qadara hadhihi salah su daga darajan wannan salati li yarfa'u bidalika qadar hundun su daga daraja su bi jahlihim fa akhraju anfusahum suka fidda kansu min ash islamiyya summa min al-islam nafsihi shi wannan shi kuma ya ce dari da sha biyu kenan duka zai bada daya tun da sha biyu sha biyu ne wala shakka babu makawa anna i'tiqada tijani na kudurin tijanawa anna shaykhahum tijani akhadha tariqatahu min an-nabi wa ya karbi tariqata daga annabi mubasharatan تكذيب لآيات التي تقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتبع إلى آخر ما قال كريت هنا عياني كما سبق أن قررنا هذا وتفنيدا وتفنيد أيضا كما كان يتواني للأحاديث الصحيحة الثابتة وندى ابن الكريم كي جاء كي كارا قريسو عن النبي صلى الله عليه وسلم التي أثبتت أنه صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين ولا نبي بعده ودينه آخر الأديان السماوية ولا دين يأتي من الباون الدين دقى الله بعد دينه صلى الله عليه وسلم فكون أوراد التجانية ظنت ولد تجانا واجبة على المريد التجاني بحيث إذا تهاون بها كذا إني سقسق ديتا أو تركها يحل عليه الهلاك wal uqubatu kun ga shi ma dai shari'un jadidun yana tabbatar da dokokin da yake cewa tijjaniya addini ne mai zaman kansa kharijun addinin islam wa kadhalika aidan duk wannan maganar dokta ne anna kauna wudu'i li qira'ati jawhara yin alwala domin karatun jauhara. wajiban alal muridi tijjani. tijani shari'un jadidun shima ايضا خارج عن دين الاسلام لخلوه من ذلك كله خلوا تاما دكتا يا كورونا بابي زي كركريشي زي كركريكم يتونو وني أبو وتمتونو متو ومن اجل هذا كله سبب wannan duka نرى منا غني يا zama dole a yanzu duk abar komai daga gidan dokta sai a wuce gidan shehi abubakar mahamudu gumi annahu min aljadiri yana da kyau a gare mu ya zama ma dole an nasta'ira mu je mu aro fi hadal makani a wannan wurin aljada wal alladhi rasamahu shaykh Alhaji abubakar mahmud gumi li muqaddami tijani najeriyina ina jin kila har wanda suke zaune gidan malamin ba san ma an yi wannan mukawala ba ko ga sunan da kallon Ya ce, sun da an yi wani taro na ga Lagos inda gwamnati ta kirawa bakar gumi ta kirawa tijjanawan Najeriya duka shi ka bakar gumi zai tabbatar musu irin karatun da ake na yara ya zana musu jadawal tijjani ba musulunci yake ba addinin tijjaniya ban yake da addinin musulunci ya zana jadawal din duka suka gamsu haka sai aka ce ya boye yanzu a tafi gida ba wannan magana boye yace to mu za mu tona wannan magana maimakon a bata boye a ci gaba da yin kurmusu a fito da magana ga yadda aka yi kuma sun ga jadalin an buga sakatar suna cewa shi ya yi yin amana ne an yi sirri da shi zai bankara ko saboda an ga yadda aka yi to shi doktor ke a? to yanzu mu je gidan shi mu aro wannan jadawal a fa'a littafin nan a Al-Haj abubakar Mahmudu Jumi Rahimahullahu Limukaddimish Tijaniyina Nijiriyina Fistimaihi Atarofa Ma'ahum Liubarhina lahum Denya tabbatar musu Ala anna tarikata tijaniya Dinun jadidun ba'idun anil islami Wa mustaqillun anhu daban iki daga musulunci istatilalan tamah wa كالآتي kal'asi sai gobe ina hmm? eh? shi ne jado ne eh? a ah, ah, kayan ne wato ya ka sake hannun harkar da gurin an je ana jadawali kana bacci ne Allahu jalla jalaluhu shine kwali zama shine al-zahir daga nan sai al-malak ta rauna daga nan sai aka rabu biyu ko in ka duba dama ka duba abu to kalli damanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aina ya karba kallo sama yi shi mala'ika daga ina ya karba daga Allah ko sai musulma al-muslimuna ahlus sunnati wal sunnati muhammadiyya wurin wa suke koya wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muslimuna ahlul bid'ati wal ahwa musulmai yan bid'a yan san rai aina suke karba eh daga ne muhammadu su ma suke eh shi ne ne shi ne kuna da tashoshi ba kwa dubawa ko sai kun ba mutum haushi a yan bidi'a ta a bidi'a sa na musulmai sai ku haka ku dinga kallo na ta ubuta ga zuwa mu riwa ta gaddi haka har cikin ma'aji haka kuke zan tashe ka wallahi malam kaje ka zauna kana mutar da kaddaki haka kuwa zai haka kai ta tai kai ta tai kun gane sai maka haka ne hmm, hmm. a na shiga cikin aji da ma gaba ki dan daga kofa sai na kofa tukuna na yi zagi ko a shiga tattayansa na san za a ce mahaukacin na yi so yayi daidai ce to san hannun ka da ake ka ɗora hannunka a kai ne saboda haka nan yan bidiya suna cikin musulmai Sau da haka nan to in ka duba shi shehu ina so ne nuna maka addinin tijjaniya zaman kansa yake kaga shi shehu tijjani in ka yi ƙasa ga baki ɗaya kaga annabi muhammadu yana karɓar mala'ika musulmai na karɓa ga annabi muhammadu yan bidiya su ma suna nan tare da annabi muhammadu da san rai to amma kaga a shehu tijjani ko an ka kalle shi kasa tare da tijjanawa ga baki daya yan ka biyo ka yi sama wani masu ke karba eh waje a to ka ji ko ne na ji ko sai na sanda ne tukuna ko sai dai sanda saboda kana in ga in eh? saboda kana in ka biyo layin layin zaka ba ne zaka dinga kallo ba in ka biyo layin ina tafiya sai ya hagu to kaga nan yi karɓe wurin muhammadu Bakar ai shi ne ashe duk abin da ake ku dinga kallon mutum ya karɓa a nan shi muhammadu bakari fa sai ya ɗaga sama ko ya zagaya ya hau can ya tsallake ya je karɓa wurin mala'ika ya mala'ika da ya karɓo daga Allah shi ya na ka gandu shi ne ke nuna maka addinin sa mai zaman kansa ne sannan sai yi gaba ya fita daga yan bidiya ba a ce shi tijanin dan bidiya ne ya kuce musulmai ko ya wuce a ce masa dan bidiya in ka ce masa dan bidiya ka cuce shi ya wuce haka buri don. an ce wa jawar malam ko haka ke bana na shari <laughs> shi ce ce aka ce masa aka ramu kalla ce kai buri ɗin so nawa ya je maka ya sake za mu hanzu malam in ka ɗaga sama za ga ya shiga gidan annabi ko ya karɓo kayan kenan bayan da za ka tashi wata jana ka ce masa ɗan bidiya ba ɗan bidiya ne ba ya fi ƙarfin ɗan bidiya musulmi ya wuce musulmi in ka bi kai tsaye ke karɓa gidan annabi ke zuwa shekara dubu ɗaya da wasu abubuwa annabi ya karɓa daga kayan kenan wannan zai gona maka shi shehu jani zaman kansa yi in ka kalla ƙasar zaman kansa yake yi shi ne wanda an yi sa gaskiya bakar gumi da yaje sai da ya zana musu shi a allo wa idan nazarta ayyuhal qari'u idan ka duba mai karatu ila hadha aljadawal kum ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ الإسلام عن الله هكذا بواسطة الملك وبلغه للمسلمين ومنهم يعني المسلمين دقتكم مسلمين من وقف على قدر ما بلغه الرسول akwai wanda ya tsaya inda abunda annabi ya zo da shi ko su ne musulmai wa fi'ilhu da aikinsa wa huwa wa fi'ilhu huwa wa ashabu aikin annabin kansa da sahabbansa ولم يزيدوا شيئا ولم ينقصوه رأيتوا من عند أنفسهم بل تحروا الحق صندنك كلا دون قسكيا والصواب دديدي في جميع أعمالهم بحسن النية دكيكا والنية وهم أهل السنة والجماعة المحمدية رأيتم هذا ومنهم يعني من المسلمين من غير ko man gayyara hatta ahlul bid'a da suka gayyara duk musulmai ne ba sa cikin tijani ba cikin su In bid'a bi husnin niyyati sun canza ne da kyakkyawan niyya wa hum ahlus sunnah wal jama'ati al muhammadiyya wa minhum man gayyara cike akwai wanda ya canza wa baddala wa adkhala fihi ahwa'ahum suka shigar da son ransu wa tabi'u shahawatihim suka ci gaba da bin sha'awoyinsu wa hum ahlul bid'i wal ahwa'i sune yan bid'a da son rai wa kadhalika aidan ash-shaykh al-bakari ra'aytu shaykh bakari na hannun dama ku hagu ina hagu da kyau الشيخ البكري قد أخذ fatihi الفاتح عن ya karbi salatul fatihi daga allah الله بواسطة malak kaga za ka tuno wurin a jihar hulmani fa a tahul malak bai hada hisara ko matuba mubasharatan ya karba daga mala'ika kama aka zan nabiyu muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ainihin kamar yadda annabi ya karba tamama bi tamamin shi bakari za a yi masa sabi'i ne daidai mushrikin sabi'awa da kana bin wancan abin da mai sabi'awa hasaba ma za a mashe tijjani bal anna aka bakari karɓan bakari a oh, wajen mala'ika a sakku ya fi inganci daga karɓan annabi saboda domin ai annabi da baki ke karɓa ko shi ku bakari fa yanzu da waya da a da kai da a rubuta maka da a da kai ido da ido wannan fi aminci ido da ido ya fi abin da aka zo da shi a rubuce ya fi abin da aka zo da shi da baki ko mu makaranta an kaga an karɓi uzurinka ka tar da katakai ne eh muna da su da yawa eh amma in ba katako ba ba za ka zo ka ce min ba misali ka zance mana zan yi tahiya <laughs> je da ga dawo me ko dama gaba ki dirin dinga dan bara maka zero ne kwata kwata baka ba makaranta ba kuma an tashi kora haka zan ya kore ka in ka ga an kula da kai a takarda ka rubuto sai a duba rubutun in an karba a yi mata sainin in ba a karba ba shi kenan ba mata idan babu sai a jikinta ita ma ba karba ba in ka miko da takardan za ka jira ba za ka ce to gashi zan yi tafiya ba ka juya ka tafi ka za ka miƙa takarda ka tsaya a duba ta yi a ce maka ba komai ka ga an yi jagwal-jagwal an yi sainin an sa date to ita ce an yi filin ɗinta za a karbe ta sai dai da yake ba mu makarantar mu babu kuɗi da irin makarantar su getso ne to shi ne ita tana da daraja certificate din da daraja amma irin makarantar mu in ka ga dama ka yi amma tsama ka je na daina karatun dole ne kai da kai karatun me ka ge da shi shi isa amma da irin su makarantar su getso ne to dama sai ka jira in ku ba haka ba in ka tafi ka je aikin hajji ka dace to an soke gaba ki sai ka mai ta shekara ka je eh ka je ka gawa duk wanda zaka gaiwa in kai wa kaman kore ka kuma to haka saƙon rubutu ya fi saƙon baki salatul fati ta zo ne a rubuce Isa ita a sako a dakko min akadin nabiyya ala hada zam haitu innal bakariya inda babakari ta sallama ya karɓi salatul fati ne ya ya maktubatan a rubuce kama hiya fi sahifatin min nuri kama yadda take a wata takarda ta an-nuri wa bi qalamil qudra al-qalamin kudura ya rubuto ta kama kanu ya yaquluna bainama kana an ya yatalaqqa ar-risala bi wasati malaki inda annabi shi yana karban saƙonsa ta hannun mala'ika fi askalin mukhtalifatin كما ثبت في كتب السيرة ولم يثبت من جميع هذه الوجوه أنه صلى الله عليه وسلم بطب بدكا بانجلو لمحي قد تكفلنا شرع النبي قد تسلم شيئا يا كربيون أبو مكتوبا في صحيفة ولو دعاية ولو عادية قد تكدت على هذا إذن وانا تتكدى فرقما تكدى faha fadlan na minan nuri balla ce maka takarda ta a nuri bal kada ja'ala al-mushrikuna adama tasallumin nabiyil qur'an maktuban mushrikai sai da suka dinga tuhumtan annabi bai karɓo qur'ani a rubuce ba jumlatan wahidata min adillatihim hujjojin su ala inkari kaunil qur'ana min allah فرد الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وقال الذين كفروا هكا أرنا سكتي لولا نزل هذا القرآن دم بأسوك دوانا القرآن أكن النبي با جملة واحدة ألا جاك عقي سبو دوتا هكما لنثبت به فؤادك دم كرف فزوتيا كرشي inda gaba da aka saukar da shi ba zai iya warware ba sau nawa za ka taso makaranta ka zo makaranta kana tura kafa kana tura kafa in ka shigo makaranta sai ka ji aya farko akan ka take ka ji ka mirsisi in kana jin bacci ka ka warware ka ce hmm, hmm, abun a kai na yau za ka ji aya ne akan ka gau ba kai kadai ne ba mai karatun kana aka gama nazarin ba ne bai zo maka ba kana zama kana karatu ayan sai ka ji wani abun kai ne ka ce Allah rufa mun asiri da na zo karatun nan to in aka tattara aka aje littafi a ɗaki ba a karanta ba ba littafi ne ba tari ne sau nawa gaban gasunan mun cika ɗaki da su mu gai baka tara mu mun tara suna na malam wani littafin ne da ka bare wala malam ta ga garba sai dai ka kallan kana ran tunani zo maka ka kalli littafin kai kuka ba lokacin da zaka karanta ta tafai ga karatu totsi totsi totsi malam ba lokacin da zaka karanta sai dai ka kalla kai kuka eh eh qur'anu ba lalla nuzila alqur'anu alayhi kenan azar irin karanta ku kenan to ya za a yi lugga kuke koya a ciki eh to ai wannan wajen fasara ne kazalika linusabbita bihi fu'adaka ورتلناه ترتيلا وكذلك أيضا ترى الشيخ التهجاني هكا أنك بجدول ذاك الشيخ التهجاني كان يأخذ من النبي كدوبا فتكان سيشكرا دو تاركي وشيكر ورد النبي مباشرة كما زعم من طريق خاص لأن النبي على حسب قوله حسب تعاليم الشيخ التجاني كان في حياته يلقي نوعين من التشريع a zamanin annabi ilimi biyu yake karantarwa al'amu wal khas wal amu na amawa na mutanen gari kadin kata bi mautihi shine qur'ani ilimi ne na amawa wa amal khas faqad istamarra nake ya ci gaba ainihin ba'da mamatihi والطريقة التجانية تجانية من جملة تشريعه الخاص Dokoki ne na keɓaɓɓu. ثم هو يأخذ أيضا من البكري الذي أخذ عن الله مباشرة به هو جدولي kaga dai an gama mutu ko ya rage naka yanzu eh saboda haka nan kowa aiki a hau kan shi maza da mata kowa sai ya karanta da ina ga wannan da ya kamata dubu ɗaya ɗaya ne kowa ya koyar da mutum dubu daya ne ban gama dubun na ban na kirgawa